بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدو ga watan juma'a a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu tafiyar littafin da yake bayanin fitinan kafirtawa littafin da ke nuna mana cewa in salafiya wato ba mutane bane masu kafirta mutane hakanan ba tare da ka'ida ba in kaga yan salafiya sun kafirta mutum to abin ya kai intaha lalle mutumin ya cika sharaɗin kafirci kuma idan kaga kafirtawa yayi yawa kaga wasu mutane suna da awan salafiya amma suna yawan kafirta mutane ba ka'ida ko suna yawaita bid'antarwa ba ka'ida ko suna yawaita fasikantarwa ba ka'ida to wayannan zance na gaskiya zan iya cewa kama da wani baya wani an gane don ka ce kai ɗan salafiya ne sai ka saba wa manhaji na salaf akan matsala to a nan wajen ba za mu ce kai ɗan salafiya ba ne a wannan ɓangaren. to yau za mu tashi shafi na 26 a nawa sannan shafi na 20 ko 30 ga sauran masu ɗaya bugun din na'am rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim كل هذا بسبب أنهم خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة إيه بقوم wannan ba suke kafirta mutane ba ka'ida face saboda sun saba ma nassoshi na kitabu wa sunna sun saba wa mai nassoshi na ƙur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke kafirta mutane ba sabon bin ka'ida Wa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يو ما في مهمنشي daga wayannan nasoshi wayanda suka saba shine maganar Allah subhanahu wataala da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance a gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan koyi liman kana yarju Allah wal yawm al akhir ga wanda ya kasance yana kaunan Allah da rana ta ƙarshe wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah da yawa kenan duk abin da zamu yi wajen aqidan mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wajen ibadan mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wajen mu'amalar mu haka wajen sulukin mu haka ya zama rayuwar mu gaba ɗaya manzon Allah ya zama shine madubin mu an gane ai na'am إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض إذا منا سو متأيد حكمشن الله أدورا أسا منا سو مكفى دولا الله أدورا أسا هل نبدأ بقتال الحكام shin za mu fara ne da yakan sarakuna masu mulki shin zai zama matakin farko shine mu fara da yaki wa nahnu la nastati'u an nuqatilahum alhali mu ba za mu iya yakan ba ko za mu iya yakan da za mu iya yakan da mutanen Siriya sun samu nasara da za mu iya yatsan su da mutanen somaliya sun samu nasara da za mu iya yatsan su da mutanen egypt yan ikwan da suka yi tawaye ga ainihin gwamnatinsu da sun samu nasara da za mu iya yatsan su da mutanen libya wanda suka yi tawaye ga shugabannin da sun samu nasara shin a wannan karni da muke ciki a ina ne mutane suka ɗauki makami ga shugabanninsu suka samu nasara ina ne ko za ku iya kawo mana misali akwai amsa ne babu mutane da yawa ibn taymiya na cewa mutane da yawa da suka dauki makami ga shugabanni an gane ko galiban daga cikinsu, su sharrin da suka haifar ga al'umma ya alkhairin ta sharrin da suka haifar ga al'umma ya fi me Ya alkhairin ta saboda haka kuma an ce bil misal yattadihul maqal to kaga idan muna so mu gane bahaushe yana cewa in gemun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa ma naka ruwa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah yanzu abin da ya faru da ikwanul musulmin a Misira ya kamata dimbe mai tsoron Allah ya yi tunani abin da ya faru ga mutanen da suka yi tawaye ga ainihin asad wannan eh, bashir asad an gani wani suka yi tawaye ga bashir asad din nan to kaga su ma gashi wajen shekara takwas kenan zuwa tara da yin wannan tawayi babu abin da yake faruwa face ana ta lugudan ba bamai ana kashe talakawa wanda babu ruwansu ana kashe ainihin 'yan tawaye din kusan yanzu cikin shekara tara nan idan ka lissafa talakawa wanda aka kashe sun wato za ka iya lissafa miliyoyi ne ina fata gane amma ita gwamnatin tana nan fa har yanzu gwamnatin tana nan har yanzu bata girgiza ba misali to kaga wannan ya kamata ya zama to darasi ga abin da yake faruwa a libya tun sanda aka kifar da ainihin ƙarzafi har yanzu garin bai zauna lafiya ba an gani ga abin da ya faru a somaliya tun sanda mutu a samari 'yan shabab suka nemi su juyar da gwamnatin shabab a gwamnatin ainihin somaliya kusan wajen shekara talatin kenan amma yanzu ba har yanzu yaya ana nan ana yakin kun gane a cikin shekara talatin din nan Allah kaɗai ya san hasaran da za a yi za a yi asarar rayukan mutane masu yawa ko mutanen da ke mutuwa musulmi ne su sannan za a yi asarar addini an gane ko in a da muna samun dama mu karanci addininmu cikin kwanciyar hankali idan ana cikin wannan tashin hankali ba za mu iya karanta addininmu cikin kwanciyar hankali ba an gane ba za mu iya sauraron wa'azi cikin kwanciyar hankali ba yaranmu ba za su je makarantun islamiyya su yi karatu ba sa'annan kuma kasuwancinmu da sadar da zumuncinmu da hada-hadanmu duk zai samu matsala an gane wannan ko shi ya sanya malamanmu magabata suna yawan maimaita wannan cewa yin tawaye ga shugabanni lalacewan duniya ne da kuma lahira lalacewan duniya ne da lahira saboda duk abin da zai hana ka karatun addinin ka ai babu abin da ya kashi lalacewa an fahimci wannan ko to saboda haka idan har muna so mu tsayar da hukuncin Allah a doron ƙasa shin za mu fara ne da yakan shugabanni masu mulki alhali wa nahnu la wa an nuqatilahum alhali mu ba za mu iya yakan su ba am nabda'u bima bada'a bihi ar-rasulu alayhi salatu wassalam ko za mu fara ne da abinda manzon Allah ya fara da shi sallallahu alaihi wasallam wanne muka zaba shin za mu fara da yakan shugabanni ne ko za mu fara da abin da manzo Allah ya fara da shi da mai manzo Allah ya fara la shakka anna al-jawab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai malai yace babu shakka lalle jawabi anan shine hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga manzo sallallahu alaihi wasallam لماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي منذ الله يفارى صلى الله عليه وسلم تعلمون قال ده fara تعلمون انه بدا الدعوه بين الافراد kun sani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara yin da'awa tsakanin ɗaiɗaikun mutane ya fara yin da'awa allazina kana yadhunnu fihim al-istidada li taqabbul al-haqq wanda mutanen da manzon Allah yake tunani a cikinsu su tattali yana ganin sun yi tattali su amshi gaskiya mutanen da yake ganin sun yi tattali sun shirya amsan gaskiya su ya fara kun mutane an gani shin da ya fara da'awa ya fara kiran masu mulki ne suwa ya fara kira suwa suka fara musulunta masu mulki ne ko kuma talakawa irin su bilal bin raba irin su suhaib ar-rumi irin su mikidad irin su ammar bin yasir ire-iren wa'annan mutane an gane ko mafi yawan wanda suka musulunta da manzan Allah ya fara kira talakawa ne su an gane ku kaga da a ce kamar yadda yan ikwanul musulmin suke zato ne cewa a fara yin da'awa a fara kiran masu mulki tukuna idan har aka samu nasara aka kifar da gwamnati in ya so daga baya sai a gina mutane akan tauhidi to da a ce wannan da'awa ta inganta wanda zai fara yin wannan da'awa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya fara da'awa ya san akwai mulki kuma ya san akwai masu mulki amma da ya fara da'awa ya fara da'awa ne kawai duk duniya gaba ɗaya ce a zo a bauta ma Allah kawai a daina bautan gumaka a daina bautan waliyai a daina bautan mala'iku a daina bautan kaza da kaza Allah kawai za a bautawa kuma a cikin wannan da'awa bauta din talakawa sun shiga ciki masu kuɗi sun shiga ciki sannan masu mulki sun shiga ciki amma manzon Allah bai ware da'awa na musamman ga masu mulki ba ga littattafan tarihi na muna karantawa shin a ina ne muka ga cewa manzon Allah ya bada karfi ga masu mulki fiye da sauran kai bil hasali ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada karfi ga masu mulki shin Allah ya kyale shi lokacin da Abdullahi bin Ummu Maktum radiyallahu an lokacin ya zo zai musulunta lokacin manzon Allah yana tattaunawa da shugabannin Qurayshawa yana musu da'awa yana tunanin za su musulunta yana musu da'awa yana ganin saura kiris sai ga abdullahi bin umartum ya zo yana cewa ya rasulallah ya muhammad ka karantar da ni abin Allah ya karantar da kai an gane yana ta maimaita wannan magana din to a lokacin nan manzan Allah kuma hankalin shi na kan wayannan shugabannin ne manzan Allah bai ji daɗin abinda shi wancan ya masa ba sai manzan Allah bai bashi tunani ba manzan Allah a tunanin shi bari ya fara kiran waɗannan manya in sun gane talakawa ma za su gane an fahimci wannan a lokacin da manzo Allah ya fara wannan sai Allah ta'ala ya ce manzo Allah abasa wata walla an ja ahul a'ama ya yanka da fuska ya juya saboda makaho ya zo masa wa ma yudrika la Allah ya zakka me ya sanar da kai cewa la'alla wannan bawon Allah zai tsarkaka wannan bawon Allah Abdullahi bin Maktum zai tsarkaka aw tamfa fatanfa'u zikra ko kuma ya tuna wannan tunatarwa ɗin ya amfane shi amma amma manin sagana amma wanda ya wadatu da wa'azinka fa'anta lahu sadda kai kuma kana karkasa zuwa gare shi wa ma alaika Allah ya zarka mai ruwanka da shi don bai tsarkaka ba mai ruwanka da shi an gane manya-manyan shugabannin kurai shawa sai Allah ya ce ma nan mai shafe ka da su don musulunta ba wannan duk mutumin da ya zo yana son musulunci shi zaka ba hankali ko talaka ne shi ko da ba shi da galihu in yana so ya fahimci musulunci saurare shi an gane yi. to kaga manzon Allah a tunanin shi yana ganin cewa ya kamata ya karkata zuwa ga shugabanni sai Allah ya ce ya manta da su duk mutumin da yake son gaskiya ya saurare shi ko sannan kuma akwai sanda manzon Allah yana kiran yana kira zuwa ga tauhidi sai manya-manyan shugabannin shawa suka kai ziyara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce masa muna so ka kori wa'annan talakawan domin kasu rena mu yana nufin so bilal bin raba su mikidad su haibin rumi su wannan ammar bin yasir da ire-irensu sai kafiran makaskaci a kore su shugabannin don kada wa'annan talakawan su rena mu to shin Allah subhanahu ta'ala ya goyi baya cewa a kore su din a saurari shugabannin me Allah ya ce wala tadrudul lazina yad'una rabbahum bil gazati wal ashi waje wajhahu an gane yayi kada ka kori wayannan da suke kiran ubangijinsu safa da maraice suna neman yarda suna neman fuskan Allah an gane wannan ko wala ta adu aina ka anhum turidu zinatal hayati duniya kada kada idanuwanka su karkace daga wayannan talakawan kada ka kuskura ka karkata daga gare su dan kana nufin rayuwar duniya nan ba wai ana nufin wai manzo Allah na nufin rayuwar duniya ba bane a'a kada ya zamanto ya karkata zuwa ga san duniya ya koma ya saurari wayannan manyan shugabanni ya bar irin su Bilal a'a duk mutumin da yake son gaskiya to shi ya kamata ka bada hankali a gare shi an gano wannan ko kaga anan wajen Allah ta'ala bai nuna mai cewa ka ba da muhimmanci wajen neman gwamnati ba ka ba da muhimmanci wajen kama shugabanni ka bar talakawa ba in talakawa in shugabanni suka gane to talakawa kaza an gane sai Allah ya ce duk mutumin da ya zo yana so ya musulunta saurara shi kun gane to shin wa'azin da manzon Allah ya yi a Makka su wane ne manzon Allah ya ba muhimmanci su ne mutanen da suka saurare shi ko kuma su wane ne suka saurare shi mafi yawa daga cikin talakawa ne mafi yawa daga cikin talakawa ne suka musulunta to kaga ashe tunanin mutane cewa a fara yin wa'azi a kafa daula tukuna idan an kafa daula in ya so daga bayan sai a gyara a kedun mutane to wannan tunani ne mara kyau an gane babban abin da ya kamata a fara dimfara a wajen da'awa shine mai shine a gyara akidun mutane shi yasa kun ga wani wata risala mai amfani wanda ya kamata ɗalibi na salafiya ya karance ta ga risalar nan a tauhidu awwalan ya du'a islam tauhidi farko shine farko ya koma su kira zuwa ga musulunci in kana so ka fara da'awa sai ka fara da'awa akan hakimiyya yadda za a kafa gwamnati ka yi kuskure in kana so ka yi da'awa sai ka fara da'awa akan sallah ka fara karantar da mutane sallah kamar tauhidi ka yi kuskure kana so ka fara da'awa sai ce mutane ba su da da'a bari a karantar da su su zama to masu biyayya ga iyayensu masu biyayya ga na gaba masu cika alƙawari, masu kyauta masu mutunta mutane kafin a sanar da su Allah kai kuskure kaga duk wayannan wa'azi wannan da awadin duk suna da kyau ko ba su da kyau amma shin su ya kamata a fara da su ba su bane ana so ka fara da abinda idan mutum ba shi da shi duk wani abin da ya aikata sunan shi ba ta ce idan mutum ba shi da aƙida ya kwanan miliyan yana sallah sallan nan rusashe ne idan mutum ba shi da tauhidi ya kwanan miliyan yana azumi wannan azumi sunan shi batacce ya kwanan miliyan yana gina masallatai ya kwanan miliyan yana da faɗin gaskiya da cika alƙawari da kaza aikin shi na banza ne Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah da waɗanda suka zo gabaninka cewa wallahi da za ku yi shirka wallahi da aikinku ya ɓaci kuma wallahi da kun zamanto daga cikin masu hasara an gane ashe duk wani abin da mutum zai aikata inda yana shirka Allah ba zai amsa ba law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da za su yi shirka da duk abin da suke aikatawa da ya zamanto batacce a gare su kun fahimci wannan ko saboda haka ashe da a wanda ke nuna cewa a fara da wani abu wanda ba tauhidi ba sunan wannan da awa ba ta ce na'am thumma ba lahu man istajab eh, a lokacin da manzo Allah ya fara da'awa zuwa ga tauhidi sai waɗanda suka amsa da'awarsa suka amsa mishi kama huwa ma'rufun fi siratin nabawiyya kamar yanda yake sananne a cikin sira a cikin tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi ثم التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة sannan sai azabtarwa da tsanantawa wanda ya samu musulmi a makka ko sai ya zamanto waɗanda suka musulunta ana ta azabtar da su ana ta tsananta musu domin su yi rajja amma wannan bai kara musu wani abu face imani na'am thumma al sannan sai umurni da hijira Allah ya umurce su da su yi hijira lokacin da azaba yayi azaba an takura wa musulmi an hana su yin addini sai aka ce su yi hijira daga makka zuwa madina ah, a hijiran farko zuwa ga ina zuwa ga habasha al'ula wa saniya ila akhiri ma hunali eh, Allah ya umarce su da yin hijira na farko zuwa habasha da hijira na biyu zuwa madina zuwa ƙarshen abin da ke can kaga duk wannan saboda an takurawa musulmin da suka yi imani حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة هر الله تعالى يكفى ainihin ya kafa musulunci a madinatul munawwara kun gane ku Allah ya kafa musulunci a madinatul munawwara sai ya zamanto madina ya zamanto a nan aka fara sanya tubali na farko na daular musulunci wannan kuma wannan ya nuna kuskuren masu cewa ba a kafa daular musulunci sai an zubar da jini to nan wajen manzan Allah da ya je kafa daular musulunci a Madina wa aka kashe wanda aka sai bayan an kafa daular ne sai kafirai suka zo suna so su ga bayan wannan daula shine Allah ta'ala sai saukar da ayan uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah a lokacin sai aka ce an ba da izini ga musulmai su kare kansu an ba da ah, izini ga musulmi su yi yaki don an zalunce su kuma wa inna Allah ala nasirihim laqadir kuma lalle Allah yana da iko akan ya taimake su Allah ya ukhriju min diyarihim sune wayannan wanda aka kore su daga garuruwan su da gairar haƙin ba tare da wani haƙi ba abin da suka yi in har akwai laifin da suka yi shine sun ce la ilaha illallah ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah an gani an fitar da su daga garuruwansu ba tare da wani haƙƙi ba face dan sun ce Allah shine mu ba za mu bauta wa kowa ba an gani saka sai Allah ta'ala ya kafa tubalin musulunci na farko a madinatul munawwara wa bada'at hunaka munawashat sai ainihin harbe-harbe ya faru aka fara harbe-harbe tsakanin musulmi da kafirai kafiran makka suna kai hare-hare ga musulmi su ma musulmi suna kai hare-hare gare su وبدا القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهه sannan sai yaki ya faru tsakanin musulmi da kafirai ta wani bangaren thumma al-yahud min jihatin ukhra sannan tsakanin musulmai da yahudawa ta wani bangare daban wa hakaza haka nan dai yanda abubuwa suka faru idan la budda an nabda nahnu bi ta'limin nasi al-islam in ko haka ne dan bahaushe na cewa waiwaye adan tafiya ko da na gaba akan gane zurfin ruwa hmm. in kana so ka gane zurfin ruwa kalle na gaban ka yana tafiya yana tafiya yana tafiya kaga ya fara nutsi ya kaga ya nutsi to ka san kaka je nan wajen ko shine bahaushe kisha da na gaba ke gane zurfin ruwa to ka magabatan ka abinda suka aikata suka samu nasara kai ma ka aikata ba ka bane to manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo mana da addini ga abin da ya aikata kuma da ya aikata sai aka samu nasara to shin daidai ne kuma mu mu zo mu saba ma abinda manzon Allah ya aikata mu zo mu aikata wani abu sabanin abinda manzon Allah ya zo da shi akwai nasara babu nasara shi yasa muke cewa za mu fara daga inda manzon Allah ya fara an gano wannan ko saka ba makawa mu fara ainihin da karantar da mutane musulunci kama bada rasulu alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah ya fara kenan da awa salafiya ta gino akan menene karantar da mutane musulunci farko an gane ko duk mutanen da ke da awan salafiya kaga ba su ba da karfi akan karantarwa ba kawai sun ba da karfi ne kan lakcoci to kuskure ne kada mu ba da karfi kan lakcoci mu ba da karfi a karantar da mutane a gina su min gilasin ila gilaf an gane a zauna a karantar da su tun daga farkon littafi har zuwa ƙarshe a zo a gina mutane wanda suka fahimci tauhidi yadda ya kamata wannan shine abin da ya kamata mu bada karfi mu bada karfi wajen karantar da mutane aqida mu bada karfi wajen karantar da mutane yadda za su bauta mu Allah mu bada karfi wajen karantar da su mu'amala da kuma suluki mai kyau to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada karfi a gare shi lakin me lakin nahnu al'an la naktasiru ala talim sai mu fa a yanzu ba za mu takaita akan karantarwa ba ba za mu tsaya kan karantarwa ba kawai me yasa annahu dakhala al-islam ma laysa min eh domin wato ya shiga cikin musulunci abinda babu shi a ciki an gane wasu abubuwa da yawa an shigar da su cikin musulunci an shigar da shirka an shigar da bid'a an shigar da surkulle cikin addinin musulunci wanda ya kamata in ana so a yi addinin tunda an shigar da shirka da surkulle da sauransu to yanzu ya za a yi kawai a kama aiki da wannan addini haka nan to me ya kamata a yi ya kamata a yi tankaɗe da rairaya an gani kamar yadda na kawo satin da ya wuce na ce shinkafa 'yar hausa wanda a cikin shi akwai tsakon kwani akwai duwatsu akwai datti kala-kala a ciki shin za mu ɗibo ne kawai kawai mu dafa mu kama ci haka nan ko za a yi tankaɗe da rairaya kafin a fara ci kaga amsa shi ne za a yi tankaɗe da rairaya to saboda haka shi ma addinin musulunci abubuwa da yawa sun shiga ciki to waina abubuwan da suka shiga ciki in muna so mu yi addini lami lafiya sai an yi tankaɗe da rairaya <clears throat> kuma wannan tankaɗe da rairaya ba sauƙi gare shi ba sai an buga domin a lokacin da kake tankaɗewa wasu mutane suna nan suna mayar da duwatsu <clears throat> an gane yayi kana tankaɗewa wasu kuma suna mai akwai mutanen da suka zama suka zama towa musulmi alaƙaƙai kashin bakin tulu ka ki shiga ka ki fita ka yi kalmar shahada su ma sun yi ka karanta qur'ani su ma sun karanta in ka ce su kafirai su kai makafiri duka suna da awon musulunci su ma amma kuma yan hana ruwa gudu ne sun zo ne su bata musulunci su ya mutsa shi to wayannan mutane suna nan an gane suna nan idan ka yi gini ginin ya fara dagowa ya fara dagowa ya fara dagowa sai ka je ka ce to bari mu huta nan wajen gobe na ci gaba in ka dawo sai ga sun mai da shi zero sun rufe ginin gaba daya mata ya bulu gulbuniyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdumu eh? a yaushe ne musulunci wata ran zai cika idan kai kana gini wasu na rusawa zai yiwu inda za ka yi gini wani yana nan yana jira gama ginin ina nan yana jiran ka kana yi kana yi da ka je ka kwanta shi kenan kan zai zo ya rusa sai ka dawo kuma ka fara daga farko haka ake yin abu to yanzu kamar yadda albani ya faɗa abubuwa da yawa sun shiga cikin musulunci wanda ba sa ciki a da can ba mu da mai fatawa sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ya faɗi magana manzan Allah ba shi da wani ba mai ja da shi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ko manzan Allah na faɗin magana in dai kai musulmin kirki ne ka miƙa wuya ba maganin jayayya to a yanzu mutane sun zo masu fatawan suna da yawa in ka ce shirka ne sai wani ya ce musulunci in ka ce bid'a ne wani ya ce sunna in ka ce biyayya ga Allah wani ya ce sabon Allah ne haka ake bugawa to yanzu daidai ne irin wannan addini gurbatacce a ce mu dauke shi haka mu yada shi ba tare da an yi tankade da rairaya ba shine tambaya na'am wa ma la yamutu ilaihi bi silati da kuma abinda baya ba shi da wani alaka da musulunci an shigar da wasu abubuwa wanda wannan abubuwa ba su da alaka da musulunci yanzu tsakani tsakani da Allah ya ku mutane menene alakan musulunci da kiɗa da rawa a masallaci to yanzu an shigar da kiɗa zaga da malami da jahili ana tarwa a masallaci kuma Allah ake bautawa in ka ce ba daidai ba to kayi laifi ina batan gano wannan menene alakan musulunci da maulidi Eh? to an shigar da maulidi cikin musulunci ana na ana bugawa idan ka je gidan rediyo ka ce maulidi bai dace ba wani da ke duk wanda ya ce kada a yi maulidi maki manzan Allah ne haka ne ko menene alakan musulunci da ainihin bautan kabari a je kabari ana kiran sunan shehu ko ana kiran sunan wali ana neman cetonsa me alakan musulunci da shi to an shigar da wannan cikin musulunci to kuma in kana so ka yi talkaɗe da rairaya za a samu su jigajigan shehunai za su zo su taso kamar za su cinye yi. Hmm? menene alaƙar musulunci da ainihin guraye da layu da bokanci da sauransu to akwai malamai masu da'awar musulunci sun shigar da guraye da bokanci yanzu ba a su bokaye malamai ne su to irin wayannan abubuwa gaba ɗaya sun shigo cikin musulunci kuma in har muna so mu samu nasara dole sai mun yi tankade da rairaya kamar yadda na kawo wannan shinkafan in akwai duwatsu a cikin wannan shinkafa da datti a cikinsu ai wannan shinkafa ba zai ciwu ba ko to kazalika in dai musulunci ya zo a gurɓace aka ce to ai tunda ya zo a gurɓace mu ɗauke shi yadda ya zo kawai mu ɗauki musulunci yadda ya zo kawai a ci gaba da yin addinin a haka tun da ya riga ya gurɓace in muka ce za mu ɓata lokaci mu ce sai mun yi tankaɗe da rairaya lokaci zai fure mana ina fatan gane shekara nawa za mu yi mana tankaɗe da rereya suka ce a manta da tankaɗe da rereyan nan kawai na ta'awunin fi matafak na alaihi wa ya aziru ba'adu na ba'adan fi matsalab fihi kawai an gane mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki kawai inda muka samu sabani a yi juna uzuri kada a tsaya wani tankaɗe da rereya sai a ɓata lokaci shin yanzu yanzu mu ne yanzu wani ne misali yanzu sojoji ne suna tafiya za su je yaƙi su yaƙi kafirai a hanya sai suna jin kishirwa suna jin kishirwa a cikin jakansu akwai akwai ainihin alif da kuma kayan tace ruwa suna da shi a cikin jakansu to sai zamanto suna jin sai a ga wani ruwa ga ruwan kwata nan a cikin ruwan akwai kazanta kala kala da datti kala kala har da guba a cikin ruwan sai suka ce to gaskiya yanzu muna so mu je mu yaƙi kafirai to yanzu me za a yi sai wani ce kawai mu sha wannan ruwa mu yi manajin shi haka nan kawai mu wuce abinmu sai wani ce ɗan uh-uh, kada fa mu ce za mu sha wannan ruwa a gurɓace a cikin ruwan fa akwai guba akwai datti akwai kaza idan muka sha wannan ruwa wannan ruwa zai to sababi wanda ma kafiran ba sai sun yaƙe mu ba haka ne ko idan muka sha wannan ruwa rashin lafiya zai kama mu zai to sojoji sun rike ciki suna wayo ciki na wayo ciki na cikin sauƙi zai dai kafirai zo kawai su dan ƙarasa su kawai ina ba san gane wannan saboda sun sha ruwa gurɓatacce to da mutumin da ya ba da shawara cewa ko da kwana nawa za mu yi mu tsaya mu tace ruwan sai ruwan ya yi kyau sannan mu sha da wanda yake kawai a sha ruwan haka nan a gurɓace kawai don kan bata lokaci wanne ne ya kamata kaga mutumin da ya ce mu yi haƙuri tafiya sannu sannu kwana nesa ko mu yi haƙuri mu tace ruwan sai mun cire duk wani datti a cikin ruwan sannan mu sha ya fi alkhairi da mu janyo wa kanmu bala'i idan muka sha wannan ruwa din sauri zai haifi mai nawa da mun haifi da mun sha wannan ruwan kuma za a koma wayo Allah wayo Allah me ko mu dumfari kafurai yanzu zai zama to mu da kanmu mun yaki kanmu da kanmu shikenan mun zama to daga cikin wanda Allah ke cewa yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin su da kan suke rusa hannayensu a gidajensu da kawukansu mu da kanmu muka taimaka ma kafirai suka samu rinjaye a kanmu to ashe kada mu damu kada mu yi sauri kada mu yi gaggawa mu tsaya a hankali a hankali mu tace musulunci daga abin da ya shige shi in ya so daga baya daga nan idan musulunci ya tatu sa'annan daga baya sai mu gina addinin musulunci akan wannan tataccen fahimta din an gane ko shekara nawa zai dauke mu mu yi wannan ba lalle sai mun samu nasara mu a zamaninmu ba an gane ko ba lalle ba ne yauwa idan muka samu muka tace ruwan sai Allah ya ɗauki ranmu mun yi hasara me faru mun taimaki 'yan baya ko mun taimaki 'yan baya 'yan baya in suka zo sai su ɗaura daga inda muka tsaya sun samu 'yan baya sun samu ruwa tatacce za su sha su yi lafiya su dimfari makiyansu kaga cikin sauki za a samu nasara an gane wannan wannan shine nasiru Nasiruddin Albani yake cewa kada mu damu kada mu ringa yin sauri shine maganar da Imam Shafi yake cewa Allah ya masa rahama sa'adribu fi tulil biladi wa ardiha analu muradi aw amutu gariba fa in tal fa in talifat nafsi falillahi darruha wa in salimat kana ruju qariba sa'adribu fi tulil biladi wa ardiha zan yi ta yawo a cikin tsawon duniya da kuma faɗinta nalu muradi in ma in cimma na au a mutu gari ba ko in mutu ina baƙo fa in talifan nafsi idan raina ta hallaka wajen ƙoƙarin neman biyan bukata falillahi darraha falillahi darruha ma dalla da ita saboda ta mutu ne wajen neman biyan bukata ta mutu wajen neman ilimi ta mutu wajen fahimtar addini fa in talif fa in salimar fa in ta kubuta kana ruju kariba to dawowa ya kusa kenan anan wajen ba maganar gaggawa zan yi ta tafiya har sai na cimma burina idan na mutu madalla da wannan mutuwa na mutu ne wajen kokarin neman gaskiya na mutu ne wajen kokarin taimakon addini idan kuma na samu nasara ba haka ake so saka shi mumini annabi ya ce ajaban li amril mumin inna amrahu kullahu lahu khair abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi ne walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan babu wanda yake da wannan saiwa sai mumini mumini shi kadai ne duk abin da ya aikata alkhairi in asabatu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu darra sabara fa kana khairan lahu mumini idan farin ciki ya same shi ya cimma burinsa sai ya gode ma Allah sai godiyan ya zama ya zama alkhairi gare shi idan kuma wani cuta ya same shi ko tsanani sai ya yi haƙuri sai haƙurin ya to alkhairi gare shi kaga ta ko ina ko idan mutum ya fita yana so ya dawa kalmar Allah sai ya to ya mutu a hanya wallazina qutilu fi wallazina qutilu fi sabilillah a can ayin da Allah ke cewa misali summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wallazina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu ha la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa'annan da aka kashe su wajen dauka kalmar Allah an gane ku wa'annan da suka yi hijira fi sabilillah sai aka kashe su a hanya ko suka mutu to la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana da sannan Allah zai azurta su arziki mai kyau ashe babu hasara takaffala Allahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baytihi illa al-jihad fi sabilihi eh, wa tazdiqu maw'udihi bi an yudkhilahu al-janna aw yurji'ahu saliman eh, ma nala min ajrin aw ganima kaga ta kowane bangare babu hasara Allah ya yi alkawari ga wanda yake yaƙi eh, fi sabilihi babu abin da ya fitar da shi face jihadi an gane wani ku Allah ya alkawarin wato ya shigar da shi aljanna in ya mutu kenan ko kuma ya dawo da shi salin alin tare da abin da ya samu na lada ko ganima ya yi hasara? kaga bai yi hasara ba saboda haka idan ka fara da karantar da tauhidi kai ta haƙuri har ka mutu to wasu za su saura daga inda ka saya na'am bal tafala alaihi ma kana sababan fi ta'addum sarh al-islami kai wani abu ya shiga cikin musulunci wanda ya kasance sababi na rushewan gini na musulunci rushewan fada na musulunci musulunci yana da katon fada to wani abu ya shiga cikin musulunci wanda ya zama sababin rushewan shi falizalika kana min alwajibi ala du'a saboda haka in ji Nasiruddin Albani ya zama to wajibi ga masu da'awa awwalan an yabda'u bi tasfiyati hadha alislam mimma dakhala fi farko su fara da tace wannan musulunci daga abin da ya shiga cikin musulunci an gane shine farkon aiki a fara tace musulunci daga shirkan da ya shiga musulunci da bid'an da ya shiga musulunci da mummunan fahimtar da ya shiga musulunci wannan shine farko kaga aiki ne ba dan kadan ba ko eh a lokacin da kake so kai gyara za a samu wasu cikin gida da waje suna fada da kai in ba ka yi da gaske ba sai ka firgita kaga ta ko ina an taso ma ana so a cinye kadan ne an gane wannan ko to aiki ne jajawur dole ne sai mai da'awa kawai ya jajirce kada mutum ya yi ƙasa a gwiwa ko da duniya gaba ɗaya sun kyamace ka alaika bi asari man salafa wa in rafadaka nas wa 'ya'ka wa ara a rijal wa in zakarahu na bil qawl kalizirci bin hanyar magabata ko da duniya sun kyamace ka firgita ko da kai kaɗai ne kawai mai da awon fa gaba kawai an gane ka san wani zai ce to ai ni kaɗai ne tunda ni kaɗai ne ya nuna ban da gaskiya to na fasa kasancewan kai kaɗai baya nuna baka da gaskiya kasancewan mabiyanka kaɗan ne baya nuna baka da gaskiya kawai ka ci gaba an gani? aha والشيء الثاني أن يقترن مع Tarbiyatu, shababin musulmin Nashe. Sannan al'amari na biyu shi ne wannan tasfiya din wannan tacewan bayan ka tace addinin wannan tacewan ya haɗu da tarbiyyantar da samari musulmi masu tasowa matasa ala hadal islamin musaffa eh a tarbiyyantar da su akan wannan musulunci ku kuma ayyuka biyu ne ko aikin farko a tasfiya sannan aiki na biyu a tarbiya an gane shine a kaga idan aka samu tacewa an tace din to sai a gina al'umma akan tataccen addini yawa amma bai halatta ba a gina mutane akan gurbataccen addini to wannan shine aikin salafawa yan salafiyun sun ɗauki sun sha alwashin sai sun tace musulunci daga abin da ya shiga na gurɓata bada al-islamu gariban a fam. bada al-islamu gariban wata ya'udu gariban kama bada a. faɗu ba lilgura ba manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam musulunci ya fara yana bako da sannu zai koma bako kamar yadda ya fara a da yadda musulunci ya fara a da manzo Allah shi kadai ya fara yin da'awa sannan daga baya mutane yan tsiraru suna ta musulunta ana ta musulunta har musulunci ya zo ya ci gaba to nan gaba sai musulunci ya koma bako kamar yadda yadda ya fara kenan a lokacin nan mutanen da suke baki a wancan lokacin za su sha wahala ko ba za su sha ba za su sha wahala kai nasiruddin albani ma a wasu littafansa ya ce mutanen da suka fara da'awa a yanzu za su fi shan wahala ma fiye da na da kun san dalili yau mutanen da manzan Allah ne shugabansu kawai suna karɓar umarni daga manzan Allah amma mutanen yanzu masu ba da umarnin suna da yawa in wanda ya ce ma gabas sai wanda ya ce ma yamma in wanda ya ce ma kudu sai wanda ya ce ma arewa kuma kila zai iya yiwa duk a cikin gida ne ma ina ba san gane nan ko banda ma na waje ha gani a cikin gida a samu sabani kila ma sabanin ya sa a yi jan wuya sosai a yi jan ido akan sabanin to a cikin gida kenan to bayan ka gama faɗa da na gida kuma ka zo ka yi faɗa da na waje kaga dukan zai yi maka yawa ko to kaga zamanin manzo Allah shi kadai ne kawai manzo mun san duk mutumin da ya saba wa manzo mun san halakacce ne kun fahimci wannan ai in ma ka bi manzo Allah ko ka zama kafiri a yanzu wanda zai ce ba dole sai na malamin ka ba ina da wani malami shi ma salafiya ne kaman ka to ya zaka yi da ni ai ba ka kadai ne san salafiya ba salafancin suna ya tara ai ba kungiya bane balle ya ce malami ɗaya ne to amma zamanin manzo in kace ai ba dole bane in bi manzo Allah ni ba zan yi hizbi sai bace ka zama arni ko to kaga ashe wato yin yin addini a wannan lokacin mu muka fi cancanta a kira mu baki saboda fitintunin sun yawa dukan yayi yawa ta ko ina ake kai duka ba kuma an ce in duka yayi yawa ina ake karewa na ka to rikicin yayi yawa shi sa annabi ya ce faɗu ba lil guraba madalla aljanna yayi daɗi ga baki su wane ne wayannan guraba din sai annabi ya kawo sifan su allazina yuslihuna ma afsadan nas su ne mutanen da suke lalata abinda mutane suka lalata su ne wayanda suke gyara abinda mutane suka lalata an lalata akidun mutane su gyara shi an lalata ibadan mutane su gyara shi an lalata mu'amalar mutane su yi mai su gyara shi ba lil guraba an gane a wata ruwaya sabai ka ce ya rasula wai suwaye wayannan bakin sai annabi ya ce unasun salihuna fi unasu su'in kasir man ya asihim aksaru man yudhi'uhu yace wasu mutane ne na kwarai a cikin miyagun mutane masu yawa wasu mutane ne na kwarai a cikin miyagun mutane masu yawa ina ba gani kenan su suka fi yawa mutanen kwaran ko miyagun miyagun unasun salihuna fi unasu su'in kasir mutane ne na kirki a cikin miyagun mutane masu yawa man a asihim mai man yudi'uhum masu saba musu sun fi yawa fiye da masu musu biyayya wannan shine siffan wayannan bakin ashe kenan wato yawan jama'a ba shi bane burin mu burin a samu guda ɗaya kwakwara da haihuwan yuyuyu gwamma guda ɗaya kwakwara ko da mu zo mu tara mutane da yawa a cikinsu akwai mushrikai a cikinsu akwai yan bid'a a cikinsu akwai munafukai to gara mu samu kwararan mutane wanda sun fahimci salafiya yadda ya kamata an gano wannan na'am ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن lallai mu idan muka karanta idan muka karanci wato kungiyoyin musulunci da suke a wannan zamanin da kungiyoyi nan kala-kala akwai jama'atul akwai ikwanul musulmin akwai jama'atul tabligh akwai jama'atu kaza jama'atu kaza akwai akwai yan yan kudubiya akwai yan sururiya akwai yan haddadiya akwai kaza kaza ga kuma ga, ainihin sufaye ga sufaye ga shi'a ko ga qur'aniyun ga ahmadiyya ga kaza ga kaza ga kaza ga yan khawarij yan ahmadiyya yan jabariya yan qadariyya ga kungiyoyin nan bila adadin idan muka karanta kungiyoyin musulunci wanda suke nan a yanzu munzu mai ah, munzu nahwa qarabati min az-zaman kusan tun kusan wajen wajen karni ɗaya na zamani tun kusan shekara ɗari an gane an samu wasu du'a masu da'awa tun kusan shekara ɗari suna ta yin da'awa lawajadna kasiran minhum lam yastafidu shay'a za mu samu da yawa daga cikin su ba su fa'idantar da wani abu ba kun gane ba su fa'idantar da mai ba wani abu sai dai sun fa'idantar da rikici sun sa al'umma cikin rikici sun sa ainihin garuruwan musulunci cikin zubar da jini shi kenan kawai ragma sayahihim wa ragma dabijihim ragma sayahihim wa ragma dabijihim duk da hayaniyansu ihu suna ihu suna cewa musulunci suna so su tabbatar da daular musulunci suna so su yaƙi ɗagutu suna so a yi kaza duk da wannan hayaniyan nasu duk da wannan ihunsu da hayaniyansu bi annahum yuriduna ha hukumatan islamiyata cewa suna son garuruwan musulunci ta to hukuma ta musulunci ina fatan gane su yanzu burin su suna son garuruwan musulunci su zama su to hukuma ta musulunci su burin su kisan a irin nasu da hawa amma kuma shin sun samu nasara kuma tun ma farko ma yana za gane ba za su samu nasara ba yauwa idan kana so ka kira wani ya kamata ka fara da kanka tukuna awwalan to wayannan mutane su zo kira mutane wato su karan kansu sun kirkiro bid'a su karan kansu suna mu'amala tare da yan bid'a misali muka dauki ikhwanul muslimin sun ce a aje aqida gefe guda kawai a karantar da mutane yanda za a kyamaci masu mulki yadda za a kyamaci azzalumai don mutane su yi fushi a kifar da gwamnati in ya so daga baya in an kifar a zo a kafa daula dan shi a ya shigo a tafi da shi sufi ya shigo a tafi da shi dan ahmadiyya a ya shigo a tafi da shi dan kadariya dan jabariya dan Hawari, dan kaza dan kaza kowa ya zo a tafi da shi an gane yawa inda muka yi ittifaki da mu da kowane bangare wato mu taimaki juna inda muka samu sabani kada ka yi ma kowa gyara kowa ka bashi akan aqidansa mai masa uzuri an gane to kaga wayannan bayan Allah a cikin da'awansu a cikin da'awan ikhwanul muslimin wato tun farko suna bukata sai sun fara gyara kansu kuma kafin su gyara wasu inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu to wayannan mutane a cikinsu akwai mushrikai a cikinsu akwai yan biri'a, a cikinsu akwai masu saɓon Allah Za ka ga manya-manyan malamansu sun yi zanzaro sun katsa gemu suna jan wando a ƙasa kuma ba su da wani alaƙa da sunna to wai irin wayannan mutane wanda ba su da alaƙa da sunna su ne kuma suke so su kafa daular musulunci ba su da alaƙa da sunna ba wasu daga cikinsu ma 'yan ƙura'aniyun ne wasu daga cikinsu 'yan akalaniyin ne wasu daga cikinsu 'yan shi'a ne wasu daga cikinsu zindiƙai ne su to kuma wai su ne wai kowanne duk kuskuren daga gani ka kai magana kawai in kai magana za a samu rabuwan kai shin su wa'annan mutane suna son a samu kwarara ne suna so a samu guda ɗaya kwakwara ne ko haihuwar yuyuyu suke so suna son haihuwar yuyuyu ne suna son karan tsintsiya ba shara an gane an tara mutane da yawa amma dukkan mutanen gaba daya ba su da akida mai kyau kaga an tara kamar motoci ne gaba daya za a yi tafiya motocin babu injin injin ya kusan bugawa ina za a je ba inda za a je a gani su yan ikwan suna so ne su yi amfani da taron jama'a in an zo yin zaɓe na demokradiyya a zaɓe su akan mulki shi yasa suke son taron jama'a to su kuma yan salafiya suna so ne su gyara al'umma a take musu akida a take musu ibada a take musu mu'amala saboda su gamu da Allah ladi lafiya idan an samu daula madalla in ba a samu daula ba mun yi iya kokarin mu ai annabawa da yawa Allah ya dauki ransu ba samu daula ba shin sun yi laifi ba su yi laifi ba sun yi iya kokarin su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am abriya'an kaseera أبرياء hadhihi بهذه hujja. wato sun zubar da jini jine ne kubutattu jine ne wanda babu ruwansu an zubar da jinin mutane da yawa duna yastafidu min zalika shay'a ba tare da mutane sun fa'idantu da wani abu daga cikin wannan ba an zubar da jinin mutane da yawa ana ma kan zubar da jinin ko ba haka ba an gane matsar mutane ba su dawo zuwa ga fahimtar magabata ba wallahi fitina ba za ta kare ba a duniya illa tam'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir na'am فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة بزاهم بشي با منا جي daga cikin wayannan mutane muna jin aqidu da suka saba ma kitabu was sunna wal a'mal al munafiyata lil kitabi was sunna da ayyuka da suka yi karo da kitabu was sunna misali Nasiruddin Albani Allah ya masa Rahma, wato ya dan buga mana misali da ikhwanul muslimin duk da bai kama sunansu ba ya ɗan buɗe sai akwai wasu mutane wanda kullum suna kiran mutane zuwa ga kafa daular musulunci Za ka ga sun ware ranar juma'a suna kira sun ware daren juma'a suna kiran shi lailatul tarbiya daren juma'a duk juma'a suna yin tarbiya a cikin daren juma'a din sun ware shida za a yi ta sallah ana karatun qur'ani ana azkar wai suna so ku kusanci Allah sun ware ranar juma'a kuma da azumi ranar juma'a sun ware shi da azumi kullum juma'a za su yi azumi sannan kuma daren juma'a sun ware shi da ainihin ibadoji daban-daban daban sun kira shi tarbiyya, tarbiyya yace waɗannan mutane suna so su kafa shari'a musulunci ai ya kamata su fara kafa shari'an ga kansu kafin su kafa shi ga wasu faqidu shay la yudi mutumin da ya kasa kafa daular musulunci ga kanshi a yaushe zai kafa ma wani yanzu shin ya halatta a ware ranar juma'a da yin azumi annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam to yanzu ware ranar juma'a da yin azumi shari'a musulunci ne ko shari'a dagutu shin an yi hukunci ne da abin da Allah ya saukar ko an yi hukunci da wani abu daban shin ware daren juma'a da ibada shari'a musulunci ne ko shari'a dagutu shari'a dagutu to irin waɗannan mutane waɗanda suke tattara mutane kala-kala masu akidu daban-daban cikinsu sannan ba sa tace akidun mutane kuna ganin za a kafa tatacciyar daular musulunci ba za a kafa ba duk mutumin da ya zo ya ce yana so a kafa daular musulunci ka dube shi tukuna wata rana taɓa yin dariya na ga wani bawan Allah yana kallon maganin pimples fuskar shi gaba ɗaya duk kuraji sai to ai wannan ya kamata ai ya fara duba kan shi tukuna ai in har maganin yana aiki ka fara yi ga kanka ga fuskar ka ya cika da kuraji amma kana cewa wace so ya siya maganin pimples ingantacce to kai ma in har kana so ka kafa daular musulunci a gani a ƙasa an gane in har da gaske ne to muna so mu ga daular musulunci tare da kai ka ɗabbaka daular musulunci saboda in kan kira mu mu amsa an gane wannan ko na'am وبهذه المناسبة نقول هناك كلمة لأحد دعاتي وبهذه munasaba da wannan munasaba din muke cewa akwai wata kalma ga ɗaya daga cikin masu da'awa kuntu tamanna min atba'ihi an yaltazimuha wa an yuhaqqiquha eh wannan malami shine a kasa an sa sunan shi huwal ustaz Hassan al-Habibi wasu kan ce Hassan al-Hudaybi yana daga cikin murshid murshidul am na ikhwanul muslimin wannan wani babban malami ne na ikhwan an gane shi ya wannan magana amma nasiruddin albani bai kawo sunan shi ba an gane yace ina so in faɗi wata kalma akwai wata kalma wanda ɗaya daga cikin masu da'awa suka faɗi wannan kuntu manna min alba'ihi an yaltazimuha na kasance ina buri daga mabiyansa su lizimce ta mabiyan wa mabiyan wannan malami ya kamata mabiyan wannan malami su yi aiki da wannan kalma da ya faɗa wa wa aimi yuhaqqiquha kuma su tabbatar da ita وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم شيري كلمة ينا يوم فعلنتا شي وانا هديبي كتير دا دولة مسلنشي أتكين زكاتنكو za a tsayar da daular musulunci a ƙasarku in ku tsayar da musulunci a cikin zukatanku to za a tsayar da musulunci a gabanku kowa ya gina musulunci a cikin zuciyarsa aƙidansa mai kyau ya zama kuma yana yin addini da ikhlasi idan musulunci ya tabbata a zuciyarka to zai tabbata a ina a kasar ku an gane wannan ko in tansurullah yansurkum wa yusabbir aqdamakum ya ayyuhal ladzina amanu inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim na'am an kai kawai shi ke na'am na'am uh, لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة يوم لله مسلمي idan ya inganta aqidansa wato ya gina akan kitabu sunna ya gina aqidansa akan kitabu sunna fala shakka annahu min wara'i zalika satasluhu ibadatuhu wa satasluhu akhlaquhu wa suluku babu shakka cewa shi bayan haka inda ya inganta aqidansa babu shakka ibadan shi zai inganta sannan kuma ɗabi'unsa da kuma tarbiyyansa za su inganta da ɗabi'un shi da sulukin za su inganta ila har zuwa dai ƙarshe. Lakin hadhihi al-kalimatu tayyibatu ma al-asaf lam ya'mal biha haula inna sai dai wannan kalma mai daɗi abun bakin ciki waɗannan mutane ba su yi aiki da ita ba. An gane su wane ne ɗaliban wannan murshidul am na ikhwanul muslimin ɗaliban shi ba su yi amfani da wannan kalma ba. فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى. سيسك كام كرورو suna ihu. an gane ko na tsayar da daular musulunci babu wani amfani suna ta ihu cewa a zo a kafa daular musulunci amma wannan ihun bai da amfani tunda su ba su tabbatar da musulunci a cikin zukatansu ba ballantana musulunci ya tabbata a ƙasarsu wa sadaqa fihim zalika sha'ir magana wani mawaki ya gaskata a gare su wannan ya yi daidai da magana wani mawaki tarju ta wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri Alal yamsi wato tarjun najat kana fatan ka samu tsira walam tasluk masalikaha alhali baka bi hanyar tsiran ba inna safinata la tajri ala al-yabsi lalle jirgin ruwa baya gudu akan busasshen kasa ko la'alla fi hadha alladhi zakartuhu kifaya zai iya yiwuwa wala Allah a cikin abin da na ambata nan akwai iswa ya wadatar da mu jawaban ala hadha su'al dan ya zama to jawabi kan wannan tambaya din Allahu a'lam an gane to kun ga nasiruddin albani ya gaya mana nan mutane sun daɗe suna yin da'awa amma ba su samu nasara ba to shin daidai ne mu ɗauki manhajin nan mutane ya kamata mu bi manhajin wa magabacin wato ya kamata mu manhajin magabatanmu mu duba yadda sahabbai suka rayu tabi'ai suka rayu tabi'i tabi'in suka rayu mu gina addinin akan wannan sai mu samu nasara ina ba san gane fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad itadaw idan har mutane suka yi imani da abinda kuka yi imani da shi sun samu shiriya amma fa in tawallafa in suka juya baya fa inna ma hum fi shiqa fa sayakfikahumullah to lalle suna cikin jayayya da sabani in suka juya to da sannan Allah zai isa maka su na'am خلاص walaikun alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. cewa yanzu cewa mafi yawancin mutane cewa babban matsalar musulmi a wannan lokaci shine rashin mu'amala na saki magana haka daidai ne ba daidai ba ne ne kuskuren shi cewa wai babban matsalar musulmi a wannan zamani shine rashin mu'amala a saki magana haka nan kawai kaza shi matsala ne amma ba shine babba ba babban matsalar musulmi a wannan zamani rashin akida da kuma rashin damuwa da akidan idan ka duba hatta kungiyoyin da suka fara da'awa da zuwa ga kitabu sunna an gane abin sha'awa daga baya sun koma 'yan siyasa yanzu ko da can suna karantar da mutane a daina shirka a daina tsafi a daina biri'a. gwanin ban sha'awa yanzu sun buge da mai da siyasa za ga ɗaya zaga wani ya sa fesin kaf na wata ƙungiya ya sa rigan wani fati fesin kaf wani fati yana talla har ma yana karatun ƙur'ani ga don goyon bayan wani fati na ba gane to kaga wannan lalacewa ya kai inta a ce malami ya amfani da rigan addini yana kira zuwa ga siyasa to irin wannan malamai an san su ne su karantar da mutane addini ba wai malamai su kutsa a cikin siyasa ba su zama tun zuma 'yan siyasa an gane to wannan babu abin da zai haifar face wargajewan al'umma me yasa idan malami ya zaɓi wani siyasa yake shine siyasan shi zai iya yiwa a masallacin shi mutanen da yake bi kowa da nashi siyasan idan ka zo ka soki siyasa na nima san ce dala kyala malam malam bai da fahimta ni ga inda nake an gane na taba ganin wani malami yana sukan wani wani siyasa mabiyansa suna cewa malam yana shiga cikin abin da babu ruwan shi suka kyamaci malam an gane domin ba zai yiwu a cewa duk a majalisin kowa yana tare da kai ba sai ka ce to daga yau na zama dan PDP duk wanda zai shigo masallaci na sai ya zama dan PDP ko na zama dan apc tun da shigowa sai ya zama dan apc ko na zama mai kayan marmari in kana so ka ci kayan marmari to ka zo masallaci na ina fatan gane kowa ya faɗa haka kawai kace to wannan masallaci masallacin kawai kungiya kaza ne fati kaza ne in ka san baka fatin kan ma ka zo nan zai yiwu malami yana karantar da addini shi malami ba shugaban wata kungiya bane wata ba shugaban wani siyasa bane in har zai kira zuwa ga siyasa to lallai sai ya bata ma ɗaliban shi da yawa rai zai hau mambari yana suka shi kuma ɗalibin yana ganin cewa wanda ake suka nan shine kan hanya kaga akwai matsala ko to Allah shi kiyaye wa alaikum assalam na'am a kwarai da gaske ai wasu sun koma wasu ma sun daina karantar da tauhidin kawai tsabin siyasar ne kawai suke kira zuwa gare shi ba sa ma jin nauyi wani ya ce zai ringa yawo duk najeriya sai ya kara da najeriya gaba ɗaya sai ya wayi da kawukan mutane a zaɓi fati kaza an gane ina ma da ya kara da najeriya gaba ɗaya nuna wa mutane tauhidi da aƙida mai kyau kaga duk wanda ya ji wannan ya san wannan mai neman duniya ne lalle akwai wani ajandan shi da yake nema wajen mai wajen 'yan siyasa wa iyaz billah wa alaikum assalam makon safai idan sun dauka cewa wannan abun wani ibada ne na musamman bid'a ne amma kawai sun yi timetable ne kawai za su ringa yi suna suna suna suna yin wa'azi akan safai amma ba su dauke shi ibada bane kamar yadda ikwan suka dauka babu ne eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik no to an ce za a nemi taimako a taimaka su sabilla kamar